صدق الله العلي العظيم ma sauraro kun kamo radio 2h da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran jamhuriyar masanci ta Iran. ba Adamu ya tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce ta uku kuma zango na ƙarshe a wannan rana da fatan awon lafiya. To abubuwan da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na ko kun san sai kuma labarin duniya da dume su. Daga ciki za ku ji cewa an sace fiye da 'yan mata 300 a wata makaranta da ke jihar Zamfara. Daga nan kuma sai shirin nan na Afirka a yau. Sai muroyin masu sauraro abin da zai biyo baya kuwa shine kyasoshin rayuwa sai kuma amsoshin fiƙihu sannan mu karkare da duniyarmu a yau to da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya to yanzu ga abdullahi salihu katsina ɗauke da shirin nan na ko kusan shiri ne dai wanda ya saba kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka gudana tsawon tarihi a kowace rana. ko kun san. Jama'a masu ware Assalamu alaikum yau Juma'a 26 ga watan Fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha ga watan Rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu ware kuma san cewa shekaru 1440 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha ga watan Rajab shekara ta biyu hijira kamariya. aka gwabza yaƙi na farko tsakanin musulmi da masharkan makka a kusa da birnin madina yakin ya uku ne a tsakanin ayarin 'yan kasuwa na masharkan ƙurashawa ƙarƙashin jagorancin umar bin hadarami da kuma rundunar musulmi wadda ta tare su a kusa da birnin madina ƙarƙashin jagorancin abdullahi bin jahash a wannan yakin dai an kashe umar bin hadarami an kuma ƙwace dukiyoyin masharkan ƙurashawa da dama da suke ƙarƙashin jagorancinsa wannan yakin a tarihin musulunci ya shahara da sunan sariyatu abdullah bin jahash masu saurari ko san cewa shekaru 218 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan fabrairun shekara ta 1803 aka haifi victor hugo fitaccen ɗan siyasa mai fafutuka ta kare haƙƙin talakawa a ƙasar faransa tun yana ɗan shekaru 25 da haihuwa aka zaɓe shi a matsayin ɗaya daga cikin mambobin kwamitin tsara ayyukan jami'o'i na ƙasar faransa a lokacin kuma aka zaɓe shi a matsayin ɗan majalisar dokokin ƙasar a lokacin sarki napoleon na uku ne aka fitar da shi daga duk wasu harkokin siyasa na ƙasar faransa kuma aka kore shi daga ƙasar na tsawon shekaru ashirin sakamakon yadda yake nuna adawarsa da duk wani mataki na zalunci da danne haƙƙoƙin jama'a musamman ma dai talakawa bayan dawowarsa ya zaɓi hanyar ci gaba da ya rubuce-rubuce domin faɗakar da mutane inda ya amfani da hanyar rubutun waƙoƙin adabi wajen ƙalubalantar mulkin kama karya da zalunci a ƙasar faransa lamarin da ya ba shi karɓuwa a wajen al'ummar ƙasar musamman ma dai marasa galihu daga cikinsu ya rasu a cikin shekara ta 1885 a ƙasar ta faransa. da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 118 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan fabrairun shekara ta 1909 richard jordan gatlin wani masani a kan kere-kere ɗan ƙasar amurka ya rasu an haifi richard jordan gatlin a shekara ta 1818 a lokacin da yake matashi ya ƙirƙiro abubuwa da dama mafi muhimmanci da gasken abubuwan da ya ƙirƙiro shine bindiga mai jigidar harsasai wadda aka bata sunansa wato gatlin ita wannan bindigar dai ya tsara ta ne ta yadda albarusanta za su rika fita lokaci guda suna bin juna ɗaya bayan ɗaya a halin yanzu haka an ƙara inganta wannan bindiga ta yadda za ta iya yin aiki a cikin sauri fiye da yadda aka tsara ta daga farko. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To masu sauraro yanzu ga labarun duniya da ni shaba Adam zan karanto muku. Labarin duniya da farko ga kanunsu. a najeriya barayin daji sun sace 'yan mata fiye da 300 a jihar zamfara ministan harkokin wajen kasar siriya ya tattauna ta faransa na iran ta wayar tarho ana ci gaba da samun jinkirin kafa sabuwar gwamnati a kasar libya yanzu ga cikakkun labarun a najeriya barayin daji sun sace 'yan mata fiye da 300 a jihar zamfara kafafen watsa labarun najeriya sun ambaci cewa a daren jiya ne da barayin dajin suka kutsa cikin makaranta kwana ta gss jangebe da ke jihar zamfara inda suka yi awon gaba da ɗalibai mata fiye da ɗari uku. hukumar da ke kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef ta bayyana abin da ya faru da cewa keta haƙƙin ƙananan yara ne wakilin hukumar ta unicef a nigeria peter hawkins ya fitar da sanarwa da a ciki ya tir da sace 'yan matan a yankin arewa maso yammacin ƙasar ta najeriya harin na jiya dai ya zo ne ƙasa da mako ɗaya bayan da aka yi an gaba da wasu ɗaliban makarantar gwamnati a jihar niger garin jangebe dai yana a ƙaramar hukumar talata mafara ne a jihar ta zamfara wasu rahotanni sun ce iyayen yaran maza da mata sun ba zama cikin daji domin gano inda 'ya'yansu suke lamarin da yake a matsayin wani babban kalubale ta fuskar tsaro ga mahukuntan kasar sojojin amurka sun kai hare-hare a kasashen iraki da syria ma'aikatar yakin amurka ta pentagon ta sanar da cewa jiragen yakin kasar sun kai hare-hare a kan yankunan da ta kira na soja a tsakanin bukamal da ƙa'im da ke kan iyaka da ƙasashen syria da iraki kakakin ma'aikatar yakin ta amurka john kirby ya sanar da cewa an kai hari ne da bisa umarnin shugaban ƙasar na amurka wato john biden kakakin ma'aikatar yakin ta amurka ya kuma riya cewa an kai hadin ne dai a matsayin mai da martani ga wasu hare-hare da ya ce an kai wa sojojin amurka da kuma barazanar da ake yi wa sojojin na amurka da na kawance a shi gefen ministan harkokin wajen kasar rasha ya yi tir da harin da sojojin amurka suka kai akan iyakokin siriya da iraki yana mai cewa hakan ya saba wa dokokin kasa da kasa kuma keta hurumin ƙasashe ne masu 'yanci to kuna tare da rado biyoci hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran ministan harkokin wajen ƙasar siriya ya tattauna da takwaransa na iran ta wayar tarho ministan harkokin wajen ƙasar ta siriya faisal al-mikdad da takwaransa na iran muhammad jawad zarif sun tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙa ne da tsakanin ƙasashen su biyu da kuma yadda za a bunƙasa ta da faɗaɗa ta a dukkanin fuskoki kamfanin dillancin labarun ƙasar siriya sana ya bayar da labarin cewa ɓangarorin biyu sun kuma tattauna halin da ake ciki a wannan yanki na gabata tsakiya da muhimman batutuwa a duniya kamfanin dillancin labarun na kasar siriya ya kuma kara da cewa wani sashe na tattaunawar ministocin harkokin wajen na kasashen iran da siriya ya kunshi sakamakon zaman da aka yi a soshi na kasar rasha inda aka tattauna yarjejeniyar astana ta sulhu tsakanin gwamnatin siriya da 'yan adawa nisan harkokin wajen na siriya ya kuma nuna cikakken goyon bayansa ga matsayar iran dangane da yadda kasashen turai suke keta jejeniyar nukiliya yana mai jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran ta sake tabbatar da wato tsayin daka wajen fuskantar kokarin kasashen turai din na gurbata gaskiya ana ci gaba da samun jinkirin kafa sabuwar gwamnati a kasar libya sabuwar gwamnatin da aka zaɓa a ƙasar ta libya ta kasa sanar da sunayen sabbin 'yan majalisar ministoci duk da cikar wa'adin da aka tsayar na yin haka a jiya alhamis a jiya alhamis ne dai firaministan da aka ayyana abdulhamid muhammad daiba ya kamata a ce ya ayyana sunayen ministocinsa sannan ya miƙa su zuwa ga majalisar wakilan ƙasar domin amincewa amma hakan bata tabbata ba. ayyana sunayen 'yan majalisar ministocin dai yana cikin yarjejeniyar da aka cimmawa ne wacce majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita domin kawo ƙarshen rikicin da ƙasar libya take ciki tun bayan da ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato ta kifar da gwamnatin mu'ammar kaddafi a shekara ta 2011 ƙasar ta libya take fama da faɗace-faɗace a cikin makonni kaɗan da suka gabata ne dai aka cimma yarjejeniyar tsakanin bangarorin da suke fada da juna a kan kafa gwamnatin rikon kwarya ta haɗin kan ƙasa bisa shiga tsakanin majalisar ɗinkin duniya a birnin vienna to ƙarshen labarin duniyar kenan to masu saurare yanzu kuma sai a gyara zama domin ji shirin na afirka a yau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 ne da ya rataya a wuyar duk wata gwamnatin ƙasa ta hanyar jami'an tsaronta ta ɗauki dukkanin matakan da suka dace wajen kare mutane da suke rayuwa a cikin ƙasarta daga fuskantar duk wani nau'in ta'addanci da hakan zai baiwa al'ummar ƙasa damar cin gajiyar haƙƙinsu na rayuwa da walwala cikin aminci ta hanyar samun kariya daga duk wata cutuwa da za ta shafi lafiyar jikinsu da na dukiyoyinsu da sauran 'yancinsu da dokokin ƙasa ta shimfiɗa a ƙarƙashin kundin tsarin mulki mulkin ƙasa musamman 'yancin gudanar da irin addinin da mutum ya gamsu da shi kuma ya rike a matsayin madogararsa sakamakon haka haƙƙi ne akan gwamnati ɗaukan matakan kare al'umma daga abkawa cikin ƙangin ta'addanci musamman ta hanyar kare musu haƙoƙi a fagen rayuwa tare da aiwatar da doka ta hanyar da ta dace babu son zuciya hakika gwamnati mai bin doka da oda dole ne ta zame mai mutunta doka da kiyaye ta a kowane lokaci tabbas a duk lokacin da gwamnati take neman hanya mafi inganci don yakar ta'addanci farkon mataki shine tantance dalilan da suke zaburar da mutane zuwa ga rungumar ta'addanci a matsayin mafita a rayuwarsu da kuma neman hanyoyin katange mutane daga tunanin amfani da ta'addanci domin cimma manufofinsu a fagen rayuwa a fili yake cewa daga cikin hanyoyin rigakafin bullar annobar ta'addanci a ƙasa akwai batun mai da hankali kan dabarun da za su taimaka a fagen yaƙi da ta'addanci ta'addanci a ƙasar hukumomin ƙasa da ƙasa sun kasance suna tir da duk wani aikin ta'addanci daga kowane ɓangare ya gudana ko ya samo asali kuma a kowane wuri aka ƙaddamar da ta'addanci da dalilan da suka janyo aiwatar da ta'addancin saboda ta'addanci yana ɗaya daga cikin manyan hatsarori da suke barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasa sakamakon haka ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi tarayya kan nuna rashin amincewa da danganta ta'addanci da duk wata al'umma ko addini ko kuma ƙabila tabbas ta'addanci ɗabi'a ce ta wuce gona da iri kan rayuwar mutum ko 'yancinsa ko dukiyarsa don haka ta'addanci babban laifi ne da ɗabi'ar ɗan adamtaka ta kyamace shi ballantana addini da ya zo domin cika kyawawan ɗabi'u da wanzar da ruhin soyayya da jin kai a tsakanin jinsin ɗan adam duk da rashin samun takamammiyar fassara da aka yi tarayya a kai dangane da ma'anar ta'addanci a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa amma duk wani aikin wuce gona da iri kan ɗan adam da zai kai ga raba shi da rayuwarsa ko jikkata shi ko raba shi da 'yancinsa ta hanyar sace shi tare da killace shi domin neman kuɗin fansa ko kuma duk wani matakin da zai kai ga sarayar da dukiyarsa ba a kan haƙƙi ba misalin sace masa dukiya ko yi masa fashi da makami da sauran ayyukan tauye haƙƙin ɗan adam suna daga cikin fasarorin ta'addanci kamar haka ne aka ambaci wasu muhimman matakan wuce gona da iri kan ɗan adam a matsayin manyan siffofin ayyukan ta'addanci a fagen rayuwar ɗan adam ba tare da ɗaukar matakin fassar ma'anar ta'addanci ba saboda gujewa bullar saɓani na farko aikata duk wani abin da zai zame hatsari kan ɗan adam da zai raba shi da rayuwarsa ko jikkata shi ko kuma raba shi da dukiyarsa na biyu daukan matakan barazana kan gwamnati da take kiyaye tsarin dimokuraɗiyya domin yin tasiri a siyasar ta ko juya akalar shari'ar ta na uku wani aikin wuce gona da iri kan al'umma da nufin tsorata su ko firgita su dukkanin al'ummomi sun yi tarayya kan cewa ta'addanci aikin laifi ne don haka dole ne a ɗauki matakin hukunta mai yin sa ta hanyar gurfanar da shi a gaban kotu domin fuskantar hukunci kuma dole ne a aiwatar da ka'idojin kare haƙƙin ɗan adam kan duk wanda ake zargi da hannu a aikata ta'addanci ko duk wani laifi da ya saba doka kafin gungun 'yan ta'adda su samu nasarar haɗa kansu wuri guda da shirya dabarun ƙaddamar da hari dole ne sai sun ɗauki matakin janyo mutane zuwa gare su domin taimaka musu da tara dukiya da makamai kamar yadda suke buƙatar samun damar kayan zirga-zirga hakanan samun hanyoyin sadarwa da wuraren ɓuya sakamakon haka dole ne akan gwamnati gudanar da kwararan shirin kalubalantar duk wani shirin 'yan ta'adda tun daga tushe kamar haka daukan matakan da za su hana mutane maza da mata musamman matasa shiga cikin kungiyoyin ta'addanci samar da damammakin ayyukan yi da taimakon masu goyon bayan ta'addanci da wuce gona da iri domin su dawo daga rakiyar goyon bayan ta'addancin rashin tallafawa mutanen da ake zargi 'yan ta'adda ne da duk wani abun bukata da zai karfafa su wajen ci gaba da gudanar da ayyukansu na ta'addanci shirin gwamnati na dakile ayyukan ta'addanci saboda kare al'umma daga hatsarin da zai faru a kansu ta hanyar kaddamar da farmaki kan gungun 'yan ta'adda a maboyarsu da nufin wargaza mummunar aniyarsu bibiyar mutanen da ake zargi 'yan ta'adda ne da sanya ido kansu domin hana su cimma na manufofinsu kan al'umma tare da kama su domin gudanar da bincike kansu ɗaukan matakin mai da martani kan 'yan ta'adda da nufin murkushe su ko rage ƙarfin da suke da shi wajen shirya ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan al'umma a sakamakon haka ne sojojin najeriya suka ɗauki matakin mai da martani kan 'yan ta'adda da nufin murƙushe su ko rage ƙarfinsu wajen samun ƙarfin gwiwar ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan al'umma sojojin najeriya sun kutsa cikin dajin sambisa wurin da nan ne maɓoyar 'yan ƙungiyar boko haram inda suka yi nasarar halaka mayakan ƙungiyar boko haram 81 a wata sanarwa da majiyar leƙen asirin sojin najeriya ta fitar a wannan mako yana ɗauke da cewar rundunar haɗin gwiwa ta mnjtf sun kutsa dajin sambisa da nufin tsarkake dajin daga mayakan kungiyar ta'addanci ta boko haram inda suka fuskanci turjiya daga mayakan 'yan ta'addan amma a dauki ba daɗin da aka yi tsakanin bangarorin biyu musamman da taimakon jiragen saman yakin soji sojojin najeriya sun halaka 'yan ta'adda 81 a gefe guda kuma soja ɗaya ya rasa ransa wasu hudu kuma suka samu raunuka sakamakon tashin nakiya da 'yan ta'adda suka bisini da nufin hana sojoji kutsawa zuwa maɓoyarsu majiyar rundunar soji ta bayyana cewa sojojin sun samu nasarar rusa sansanonin 'yan ta'adda tare da kwasar ganimar motoci da makamai ƙungiyar boko haram dai tana faɗa da makami ne a najeriya da ke shiyar yammacin afirka kuma ƙasa mafi yawan al'umma a ƙasashen nahiyar wai da nufin kafa gwamnatin musulunci inda ta yi kaurin suna wajen ƙaddamar da hare-haren ta'addanci musamman ta da bamabamai a wuraren taron jama'a da aiwatar da kashe-kashen gilla kan fararen hula gami da sace mutane tun a shekara ta 2013 ce kasar amurka ta sanya sunan kungiyar boko haram cikin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya kuma kungiyar tana da alaka da manyan kungiyoyin ta'addanci na duniya musamman kungiyar da'ish a wani rahoto da cibiyar ma'at don zaman lafiya ci gaba da 'yancin ɗan adam da ke ƙasar masar ta fitar kan shahararrun ayyukan ta'addanci da ƙoƙarin magance su a nahiyar afirka a watan satumban shekara ta 2020 da ta gabata yana ɗauke da cewa ƙasashen afirka goma sha shida sun fuskanci hare-haren ta'addanci har sau 38 da suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane rahoton ya ƙara da cewar ƙungiyar ta'addanci ta boko haram da ke da cibiya a najeriya siriya tana daga cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suka fi yawan aiwatar da kashe-kashen gilla kan mutane sannan ƙungiyar al-shabab ta ƙasar somaliya da take rufa mata baya hakika karuwar ayyukan kungiyoyin ta'addanci da suke nahiyar afirka misali kungiyar boko haram a kasar najeriya da'ish a libya alka'ida a yammacin afirka da arewacin sahara ashababul mujahidin a somaliya ansaruddin as-salafi al-jihadi a kasar mali da harakatar tauhid wa jihad a yammacin afirka suna daga cikin dalilan munin yanayi a nahiyar afirka musamman yadda ake samun haɗin kai a tsakanin kungiyoyin wajen gudanar da ayyukan barna da ta'addanci a mahangar kwararru kan harkar tsaro nahiyar afirka ta zame matattarar ƙungiyoyin 'yan ta'addani, saboda wasu dalilai masu yawa muhimmai daga cikinsu su ne raunin matakan tsaro a ƙasashe da yawa na nahiyar rashin taimakekeniya ko raunin haɗin gwiwa kan harkar tsaro a tsakanin ƙasashen yanki sakaci wajen barin ƙungiyoyi har su yi ƙarfi a fuskar samun kuɗaɗe da makamai lamarin da ke janyo tabarbarewar tattalin arzikin ƙasashe da dama na yankin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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Salamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa Kis ga jihar Bauchi game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na kira ga al'ummar jamaforiyar Nijar ya kamata ku kai zuciya nesa domin kaucewa tashe-tashen hankula da kone-kone da asarar dukiyoyi a ƙasar ku kuma ina kira ga bangarorin jam'iyyun adawa da ba su amince da sakamakon zaɓe da hukumar zaben ƙasar Benin ta bayar kuma ya kamata su gaya kotu domin neman haƙƙinsu kuma ina fatan Allah ya kawo kawo zaman lafiya mai ɗorewa a jamhuriyar Nijar da ma ƙasashen mu na Afirka baki ɗaya. Na gode Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Bigawa ita suka ga jihar Bauchi. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu UH Hausa sabar mu da haka mai magana na Wali Ando daga Niamey Nijar. Eh ra'ayi na yau zai tafi ne dangance da kalaman da 'yan siyasa suka dinga amfani da su lokacin yakin neman zaɓe. Wanda gaskiya waɗannan kalaman sun jayo tarzoma a yau bayan ba da sakamakon zaɓen. To ya sa garin Niamey ya shiga cikin wani yanayi wanda gaskiya kone-konen da matasa kasar suka fito suna yi ko kuma da buge-bugen eh, bayan allah suna fasa dukiyar mutane wanda gaskiya wannan bai ba kun ba wanda ya jawo shi illa kalamman da 'yan siyasa suka dinga amfani da su lokacin yakin neman zaɓe saboda haka bai kamata a rika bari 'yan siyasa suna irin wannan zama kalaman ba assalamu assalamu alaikum wa rahmatullah boh hausa rediyon jamhuriyar musulunci ta iran ah, sunana ibrahim dan Fulani yari mai asanar <laughs> da ke garmar hukumar wurji a nan jihar Bauchin tarayyar Najeriya. A ina taya a sabon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar a Bazum Muhammad murnar lace zaben shugaban ƙasa da ya yi kuma muna taya al'ummar Nijar murnar samun sabon shugaban ƙasa. wanda Allah bai ba su nasara a wannan zaben da aka gudanar ba muna kira a gare su da su yi haƙuri su bar wa Allah domin Allah shi yake ba da mulki a lokacin da ya so kuma shi yake hana mulki a lokacin da ya so a don haka a ina kira a gare su da su yi haƙuri a su rungumi juna domin gina ƙasa. Assalamu alaikum wa wabarakatuh BH muryar jamhuriyar musulunci ne magana isu ne madatai da magaran jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ina so ku bani dama yi dan sokaci kaɗan a dangance da yanayin zaɓe da aka yi kuma muna fatan ubangiji Allah ya sa 'yan ƙasar Nijar mu rungume shi da hannu ya kasance mana jagora a tafiyar ƙasa kuma mu taya ƙasar mu adda Allah ka tabbatar mu da alheri duk shugaban da Allah ba mu Allah ya sa mai tausayin mu ne nagode biyu H Bure Jamhuriyar Musulunci mai magana isu ne ba da ta yi da mu Jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na Jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya Assalamu alaikum radio biyu H Hausa iran kuna tare da mai magana ne Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar a yau na shigo wannan shiri zan dan tsokaci saman zai zaɓe wanda ƙasa ta Nijar ta gabatar an ce dan takara a jam'iyyar mai mulki shi ke rinjaye to mu dai talakawa mun zuba musu ido. Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana hussein Sitar kasuwar kwalliya da magaram. Eh zan yi kira ga al'ummar mu musamman ma mu matasa da mu mutunta ainihin duk wani sakamako daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta seni kada mi abinda abin da zai kawo tarzoma a cikin wannan ƙasa ƙasa tamu duba da cewar dukkaninmu kusan uwa ɗaya uba ɗaya muke nijar kenan in mun yi abin da zai ɓata ƙasar nan tamu ba mu da wata ƙasa wadda ta fita da fatan za ku tashi lafiya sunana usaini star kasuwar kwalliya da bagaram assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh hausa sunana ibrahim s aminu da ke katsina ni a yau zan yi jan hankali ga mutanenmu waɗanda suka zamto cewa hausawa fulani 'yan arewacin najeriya da ya zamto cewa sun zama kamar karnukan farautan da ake amfani da wasu su ake ta musguna ma 'yan uwa ina ganin ya kamata ya zamto cewa mu haɗu mu haɗa kanmu gaba ɗaya ya zamto cewa babu wani ƙoƙarin kware ma 'yan uwanmu da juna baya da muke yi amma duk lokacin da aka ɗauko wani abu sai a ɗora ma bafin latani ko ko bahaushe a zo a dinga ci mana mutunci kuma su mutanenmu waɗanda ke wakiltar mu a ɓangaren majalisu da sauran fannoni na bangaren gwamnati suna ji amma ba sa iya komai assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa majmu'a mai albarka ta gidan BOH Hausa Iran ina muku fata alkhairi mai magana shugaban kungiyar association mai lau abban jummai ah, wannan zamani da ya kamata a yi tsokaci da yawa to an ta yadda za zamu fara ma game da matsalar fulani da jama'a game da masala hausa da jama'ar ƙasa wayannan abubuwa ne wanda suke in ana ganin suna da sauki to a daina ganin saukin su ba su da sauki wallahi tallahi daga haka ake fara sai abu ya zama babba ya kamata a tashi da karfi da karfe a hana irin wannan faruwa don kowace kabila tana da yancin ta ya kamata a ba kowa yancin shi to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji murayoyin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya abin da zai biyo bayan zu shine kisoshin rayuwa kisoshin rayuwa jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum zainab bashir ce ke muku sallama barkamu da waraka mu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kisoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kisoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rabu zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya tun da galiya isa kano babu inda ya zarce sai wajen wanda su goga suke saida makaya wai shi jagwal kwanan shi ɗaya a wajen shi ya ce mashi mota yake so ya saida jagwal ya ce ni zan saye ta amma na san ba za ta yi tsada ba tun da babu takardun mota ni ma sai dai in tafi da ita in saida ma masu gangon a narka ta a sake wata idan ba haka ba wata rana dole a kama ni gali ya ce na ji nawa zaka bani jagwal ya ce tun da kai ne zan baka dubu ɗari uku gali ya ce kai jagwal ba fa karamin mota ba ce bus ce mai kyau kuma ba ta sha jiki ba jagwal ya ce a haka ma kasada zan yi na baka kuɗin ba ni da tabbacin ko zan samu kuɗi masu yawa idan kuma ba za ka saida ba shi shikenan ka je wani waje ka saida gali ya ce ai ba za a yi haka ba shi shikenan ga mu kullum ba ni kuɗin dariya jagwal ya ce nan da kwana biyu zan haɗa maka ka gali ya ce kenan yanzu ina zan samu gidan haya jagwal ya ce wato gali na ga alamar da kwarinka ka shigo garin nan anya ba wani babban samu kai ba bayan wannan motar gali ya ce kai dai bari wallahi na shiga gari ni ma allah ya azurta ni jagwal ya ce lallai ka samu hutu shi yasa ka taho nan ka dan huta gali ya ce ai dole sai da hutawa a can 'yan sa ido za su dame ni amma nan birni babu wanda ya sani jagwal ya ce ina su gogafa kwana biyu ba su turo kaya ba gali ya ce ina ji su gogafa ta kwaɓe masu dama ni ne nake kai masu rahoto kuma kwana biyu ba mu haɗu ba wannan samun da na ma bana jin zan iya ba su komai shi yasa na waro nan jagwal ce shege gali shi kenan zan yi ma wani dillali magana zuwa anjima na san zaka samu gida kai ɗaya zaka kama ko a haɗa ka da wasu gali ya ce ni ɗaya nake so kai da fa na na shigo garin nan yanda na samu kuɗi masu yawa dole na huta gara ni ɗaya yanda zan je na ji daɗi na na more jagwal ya ce kenan tashi gali yana faɗin bari in je in dawo jagwal ya ce to sai ka dawo yana fita wayar jagwal ta yi kara yana dubawa ya ga goga ne bayan sun gaisa jagwal ya ce yanzu nan na gama maganar ku ni da gali kuwa goga ya ce shegen kaya nan ya zo kenan jagwal ya ce yanzu ya tashi daga nan wai mota ya kawo mani wata bus kuma ya ce a nema mashi gidan haya goga ya ce kaji dan iska dama kiran da ne maka sako zan baka a kan shi kuma an yi sa'a ya zo janka wallahi gali bai da amana jagwal ka san halina ba na son tafiya da maci amana musamman idan wanda ka zalunta yana kyautata maka wannan motar da ya kawo maka ta ubangidan shi ce ya sato hada kudin shi miliyan goma da wani abu duk irin halarcin da ya yi mashi amma bai gani ba korar mai gadin shi fa yayi ya ɗauko gali ya bashi gadi har kuɗin albashi sai da ya ƙara mashi amma kaga wannan cin amanar shi yayi jagwal ya ce gaskiya bai kyauta ba ko ga ya ce kada ka bari ya san mun yi waya ni na san yadda zan yi a kama shi ta yadda zai ɗauka alhaji ne ya turo a kama shi jagwal ya ce dama ban bashi kuɗin motar ba ya dai bani makulli na ce mashi nan da kwana biyu zan haɗa mashi kuɗin shi goga ya ce kafin nan ya shigo hannu dariya jagwalya yana faɗin ba ka da kyau goga haka ake son mutum mai zuciyar tausayi ga ka dai ɗan iska amma zuciyarka irin ta masu mutanen kirki ce dariya goga ya ce kwana biyu ka ji ni shiru wallahi mun je mun yi wata harka mai tsoka bayan mun raba kuɗin yaran da muka je da su kawai suka kwashe kasuna suka bar garin jagwal ya ce amma dai ba cikin abokanka ba ne goga ya ce a'a yara ne ƙanana wallahi amma zan gano su kuma sai sun fuskanci hukunci na jagwal ya ce amma sun raina ka kuma gali ya ce kwana biyu bai kai maku rahoto ba goga ya ce wallahi wani yaro ne mai aikin gidan ya kawo mana rahoton shi ma mun sallame shi da nashi kason dariya jagwal ya ce goga shi ma ai amanar ubangidan shi ya ce goga ce akwai bambanci mutumin nan yana da kuɗi sosai amma bai sanya ba ma yaron kuɗin aikin shi ba sai dai cikin matan suke biyan shi mugun matsolo ne canji fa yake yi ko irin ɗinkin sallan nan a matsayin shi na wanda ya daɗe yana masu aiki alhaji baya mashin kaji dalilin da ya sa muka je muka kwashe mashi kuɗi jagwal ya ce iya eh, gaskiya bai kyauta ba goga ya ce zan shirya duk yadda za a kama gari don sai ya maido kayan da ya ɗauka na san abin da zai kashe bai da yawa amma kada ka bari ya biya kuɗin hayar nan jagwale ce goga idan aka kama gali dole a ce ya faɗi sauran abokan satar shi kuma ku zai faɗa goga ya ce wa ya faɗa maka waɗannan za su kama shi yan sandan kwarai ne ba na kwarai ba ne ba masu goya mana baya ne idan mun samu mu ba su rabansu waɗanda ba su dogara da albashinsu ba ne waɗanda nake da su za su kai su biyar a cikin 'yan sanda ka san su ma akwai kwaɗayi idan suka tsare shi ya maido duk abin da ya ɗauka ba za su kai shi ofis ba zan faɗa masu yadda za a yi su ba shi dama shi kuma na san zai yi ƙoƙarin guduwa jagwal ya ce kai na daban ne goga shi kenan sai na ji ka goga ya ce to na gode to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya yanzu kuma sai amsoshin fiƙihun. amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da kuke turo mana tambayoyi da suka shafi fikihu mu kuma cikin yarda Allah mu yi ƙoƙari wajen tsamo muku amsoshi dangane da wannan tambaya to akwai wannan bawan Allah da ya fara wata tambaya yake cewa shin yin amfani da mai bayan mutum ya yi wanka ko kuma ya wanke sumar kansa ko kuma mace ta wanke gashin kanta sai su ɗauko mai mai kauri su shafa akan wannan suma ko kuma akan wannan gashi shin wannan man da suka shafa idan kuma suka zo yin alwala sai ya kasance bayan sun shafa wannan ruwa na yin shafar yin alwala akwai yiwuwar man da ke kan gashin nasu kaurinsa ya kai ba zai iya taɓo gurin da ya cancanta su taɓa na shafar kai ba to yaya za su yi akan irin wannan al'amari to shi al'amari wanda ya shafi alwala da kuma gurin da aka ce a yi shafa a kai to fi ma labudda a kai abin da ake ce masa hajib wato abin da yake zama wani shamaki tsakanin gurin da aka ce a yi shafar da kuma ainihin wannan abun da zai zo ya zama a kan wannan gurin da aka ce a yi shafa matukar mutum zai yi shafa a lokacin da ya sa hannunsa zai yi shafar kai bai shafi kan ba yi shafa a kan wannan man da aka dambara shi a kan gashin ko aka dambara shi a kan suma to matukar dai shi wannan man ya hana mutum ya kai ga shafar gurin da aka ce ya shafa to fa wannan alwala bata inganta ba saboda haka kenan mafi alheri shine sai ya kankare wannan man ya kawar da wannan man da ya hana shafar gurin da aka ce a shafa sannan sai ya zo ya yi shafa din, ta yadda zai taɓo sumar ko gashin da gurin da aka ce a yi shafa a kai ko kuma wani lokacin in ma ba gashin ba ne misali a ce fatar kai ce ya yi aski ya yi kwalkwal to sai damɓara wa wannan fatar tasa ta kai ya damɓara mata wani mai mai kauri to shi ma sai ya kankare ya goge wannan man daga gurin da aka ce a yi shafa ɗin ya tabbatar gurin da aka ce a yi shafa ɗin shi aka yi shafa a kai ba wai ya yi shafa ɗin ne akan wannan man da ya dambara ba ko kuma wannan man da ta dambara in mace ce ba akan wannan gashi nata to wannan a takaice ita ce amsar wannan tambaya insha Allah to wata tambayar abin da take nunawa shine cewa mu muna sane da cewa caca an haramta yinta to amma yanzu zamani ya zo ta yadda mutum zai iya yin wani abu mai kama da caca ɗin amma ta hanyar intanet a kwamfuta shin yin wannan cacar ta hanyar intanet a kwamfuta ya inganta ko kuma shi ma haramun ne to um, zamani idan ma ya zo da wani abu wanda za a iya ce masa ta hanyar intanet ake yi to ai akwai wasu al'amura kamar wata kwanaki mun taba amsa wata tambaya cewa shafan alkur'ani da hannu ga mutumin da ba shi da alwala wato rubutu na alkur'ani ka shafe shi mun san cewa bai inganta ba ka buɗe littafi na alkur'ani sai ka shafi rubutun da hannunka bayan baka da alwala to sai wani ya tambaya cewa idan kuma ta hanyar waya ne fa ka shafa to kaga wannan fatuwan da aka zo amsa da muka bayar a lokacin shine shafar wannan ba matsala inda dai tunda ai ba ƙur'anin ka shafa ba ka taba gilashin wannan waya taka ne saboda ka ba ƙur'anin ba rubutun ƙur'anin ka taba ba to amma ita wannan tambayar kada mutum ya kiyasi akan waccan wannan tun da caca kanta tsakanin mutane biyu ne a samu wannan ya yi galaba akan wannan to wani lokacin yakan kawo fitintunu da sau da dama ma yakan kawo rigingimu wani lokacin har kuɗi ake sawa a tatuke wancan a wannan to a takaice dai bisa mazhaba ta jafariya caca gaba ta haramun ne ta inganta ba to wannan cewa ta hanyar intanet ake yi ko ta hanyar kwamfuta to shi amsar a nan in dai cacar mutum ɗaya ne zai yi ta shi kaɗai ne ya zama kamar yana yin game ne shi kaɗai ne zai yi ba wai su biyu ne wannan a ce shi ne ya ci wannan a'a bai ci ba a'a wannan ya galaba akan wancan wannan bai galaba in dai mutum shi kaɗai ne zai zauna ya buɗe intanet ya yi wasa na kamar koda kwacacen ne shi kaɗai yake abunsa a'a wannan ba matsala a cikin al'amura na fikihu wannan ba matsala amma in aka samu mutum biyu ta yadda wannan zai galaba da wannan akan wannan to da ita wannan ta intanet din da waccan da aka haramta a a fili duk basu da bambanci duk gaba ɗaya za su zama ba su inganta ba kenan wallahu a'lam to akwai kuma bari mu karkare da wata tambaya ita kuma da take magana akan wani al'amari wanda ya shafi amfani da wi-fi ɗin wasu wato wifi wani islahi da yanzu intanet mutum zai zama ya kasance ya mallaki wifi ko kuma wani kamfani ko wata ma'aikata suna da wifi dinsu ta yadda uh, ana iya kama intanet wannan hanyar wifi din to tambayar sai shi wannan tambayar da yake nunawa a nan sai yake cewa idan na yi amfani da irin wannan wifi din wadda ta nan duk wanda ya zo gurin zai iya kasancewa ya kama ta kuma zai amfani da ita kuma masu ita ba su sa password ba wanda yake nuna cewa su ba su damu da su sa password ba idan na zama na shiga na yi amfani da wannan shin ya halatta ko kuma na aikata haram to to a nan gaskiya ne cewa idan ko ma'aikata ko kuma mutum shi kan kansa ko kuma wani guri suka kasance masu wifi din intanet ne ba tare da sun sa password ba kowa ya zo shigewa ko kuma kowa ya kusa da gurin zai iya shiga ya kuma kasance ya yi amfani da wannan intanet din to abu ɗaya ne zai kasance ya halatta ga mutum ya yi amfani da ita ba tare da matsala ba ya tabbatar ya samu yaƙini cewa wanda suka mallaki wannan wifi din na intanet suna da amintuwa sun amince kowa ma ya yi amfani da ita shi yasa ma da kan kansu ba su sa password ba amma in baka samu wannan yaƙini na cewa sun amince ba to fa akwai matsala kada mutum ya yi amfani da ita domin in dai ba kana da wannan yaƙinin ba shakku kake ko suna da yarda ko sun yarda ko ba su yarda ba to kar kai amfani da ita bai inganta kai amfani da ita ba saboda kurin wai ba su sa password a kai ba ka ce a ah, tunda ba su sa password ba a ya nuna cewa kenan kenan sun yarda ma kowa ya amfani da ita a'a wannan ba dalili bane saboda haka sai dai ka tabbatar kana da yaƙini cewa eh su mallaka wanda suka mallaki wannan wifi din sun sanya ta ne suka kuma barta ba password domin kowa ma ya zo ya amfani da ita in kana da wannan yakinin ka tabbatar to kai ma za ka iya amfani da ita ba tare da matsala ba amma in baka da wannan yakinin to fifa a nan fa bai ba inganta ba bai inganta ka yi amfani da ita ba ko da kowa ba su sa password ba kana cikin shakku baka da yakini ba wannan a takaice amsa ɗin waɗannan tambayoyi kenan a cikin wannan shirin namu na wannan lokaci insha Allahu za mu dakata a nan sai a shirinmu na gaba za mu yi kokari wajen amsa waɗansu tambayoyi na fikihu da ainihin za ku dinga turowa wannan shiri to daga nan wannan shiri da muke gabatar muku a wannan kafa ta radio hausa voh muke muku fatan alheri sai Allah ya sake sada mu wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Za mu karkare da shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau.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 zaben cikin gida a kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da ke palestino an samu mutane uku da za su kara domin neman kujerar shugabancin kungiyar da ake kira da shugaban bangaren siyasa mutanen uku su ne ismail haniya shugaba mai ci a yanzu da tsohon shugaban kungiyar khalid bashal da kuma saleh al'ururi mataimakin shugaban kungiyar a halin yanzu tun a ranar talatar da ta gabata ce kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da ke falastino ta sanar da cewar kungiyar ta hamas ta kammala zaɓukanta a matakin farko a tsakanin mambobinta inda ta kai ga samun 'yan takarar shugabancin kungiyar guda uku a zaman taro da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta gudanar ta bayyana cewar farkon zaben an gudanar da shi ne a yankin zirin gaza inda aka samu halartar dubban mutane maza da mata da suka cika sharuɗan gudanar da zaɓe kamar yadda aka gudanar da zaben cikin tsari da yanci ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya kuma kwamitin zaben ƙungiyar ne ya jagoranci shirya zaben da gudanar da shi kamar yadda yake a ƙarƙashin kundin tsarin ƙungiyar ta hamas sanarwar da kungiyar ta fitar ta bayyana cewa za a gudanar da sauran zabukan kungiyar ciki har da na majalisar shawara da na shugaba da kuma mambobin ofishin siyasar kungiyar da ke matsayin shugabancin kungiya tun a tsakiyar watan janairun wannan shekarar ce kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta sanar da cewa kungiyar ta cimma matsaya kan gudanar da zabukan shugabanninta musamman matakin haɗa kan 'yan kungiyar waje guda domin amincewa da shirin zabukan kungiyar a yankunan falastinu uku wato zirin gaza da gabar yamma da kogin jordan da kuma wajen falastinu da zabukan za su shafe tsawon makonni zabukan kungiyar ta hamas ana gudanar da shirin sani cikin matakan sirri domin gujewa sharrin makiya musamman gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da za ta iya ɗaukar matakin ƙaddamar da harin wuce gona da iri kan mahalatta zaman taron shirya zaɓukan zaben cikin gida na ƙungiyar hamas ya haɗa da na wakilan majalisar shawarar ƙungiyar da na wakilan majalisar shawarar ƙungiyar a yankuna da na shugaban ɓangaren siyasar ta wato shugabancin ƙungiyar baki ɗaya kuma a wannan karo mutane uku ne suka nemi tsayawa takarar waɗanda dukkaninsu suka samu amincewar mambobin ƙungiyar wato shugaban ƙungiyar a halin yanzu ismail haniya da mataimakin mataimakinsa Sale al'aruri da kuma tsohon shugaban kungiyar Hal Masha'al Ismail Haniya ne tsohon shugaban kungiyar a yankin zirin Gaza kafin zabensa a matsayin shugaban kungiyar baki daya a shekara ta 2017 da ya maye gurbin Khalid Masha'al a wancan lokaci da yake tsayawa takarar shugabancin kungiyar amma yana da haƙƙin tsayawa domin kammala wa'adin shugabancinsa na uku bayan gudanar da wa'adi biyu kamar yadda yake a ƙarƙashin kundin tsarin kungiyar sakamakon haka a halin yanzu Khalid Masha'al ya dawo da ƙarfinsa da nufin sake karɓe kujerar kungiyar kuma shine dan takara mafi karfi da zai kara da Ismail Haniya musamman ganin dukkanin su biyu suna da magoya baya a tsakanin jagororin kungiyar a yankuna daban-daban a shi bangaren Sale Al-Aruri yana da matsayi a tsakanin yan kungiyar da suke wajen Palestino kuma ya rike shugabancin kungiyar a yankin yamma da kogin Jordan kamar yadda a halin yanzu yake rike da matsayin mataimakin shugaban bangaren siyasar kungiyar a matsayin mutum na biyu a kungiyar ta Hamas hakanan Ismail Haniya baya ga samun goyon baya a tsakanin 'yan kungiyar a cikin Falasɗinu yana kuma da magoya baya a wajen Falasɗinu musamman a ƙasar Labanan da mafi yawan 'yan kungiyar suke rayuwa a matsayin 'yan gudun hijira. tabbas a lokacin da Ismail Haniya ya ziyarci ƙasar Labanan a watan Satumban shekarar da ta gabata ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira na Ainul Halwa a matsayin shugaban kungiyar na farko da ya gudanar da ziyarar aiki a sansanin domin ganin irin halin da falasinawa 'yan gudun hijira suke ciki kuma ya samu gagarumar tarba daga 'yan kungiyar ta hamas da ma falasinawa baki daya da hakan ya kara masa karbuwa tsakanin 'yan kungiyar ta hamas Ƙasar labanan tana daga cikin wurin 'yan gudun hijiran falasinawa mafi girma a tsakanin ƙasashen larabawa musamman 'yan ƙungiyar hamas tun bayan ficewar shugabanninta daga ƙasar siriya bayan bullar yakin basasar kasar a shekara ta 2011 wani babban mataki da ƙungiyar hamas ta ɗauka a fagen gudanar da zaɓukanta ta shine gudanar da zaben shugabancin ƙungiyar a tsakanin mambobinta da suke tsare a gidajen kurkukun haramtacciyar ƙasar isra'ila duk da cewa har yanzu ba a bayyana sakamakon zaben ba kungiyar gwarmiyar musulunci ta hamas tana gudanar da zabukan cikin gidan ƙungiyar ce a matsayin shirin tunkarar zaben yan majalisun dokokin hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasinawa da shugaban hukumar mahmud abbas ya sanar da gudanar da zaben a ranar 22 ga watan mayu wannan shekara duk da cewa ƙungiyar ta hamas bata sanar da shirin ta na tunkarar zaben shugabancin hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasinawa da za a gudanar ba a ranar 31 ga watan yulin wannan shekarar tabbas kungiyar hamas ce ta lashe mafi yawan kujerun 'yan majalisun dokokin hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falastinawa a shekara ta 2006 tun a shekara ta 2007 kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta kwace iko da yankin zirin gaza kuma kungiyar ta gwamza fada da haramtacciyar kasar isra'ila har sau uku baya ga kananan yakuna da suka wakana tsakanin mayakan kungiyar da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tun bayan da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta kwace kwace iko da yankin zirin Gaza. Gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta kakaba takunkumi kan yankin zirin na Gaza ta hanyar killace yankin lamarin da ya wurga al'ummar yankin cikin mawuyacin hali. kuma hakan ya hana kungiyar hamas gudanar da shugabancin yankin cikin sauki kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas kungiya ce da aka kafa da zamar yanto Falasɗinu daga mamayar yahudawan sahayuniya kuma ita ce kungiya mafi yawan 'yan majalisu a zaben majalisar dokokin Falasɗinu da aka gudanar a shekara ta 2006 kungiyar hamas ta bayyana kanta a matsayar kungiya da ayyukanta ya shafi harkokin falasɗinu kacal ba tare da tsoma baki a harkokin wata ƙasa ba duk da cewa tunani da aƙidar ta irin na kungiyar yan uwa musulmi ne ta ƙasar masar wato ihwanul musulmi. ko muslim brotherhood kuma kungiyar ta shahara a fagen yaƙi da zaluncin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman ƙoƙarin 'yanto ƙasar falasɗinu da wurare masu tsarki na mabiya addinin musulunci da kirista da yahudawan sahayuniya suka mamaye tare da ƙoƙarin rusa su kamar yadda gwagwarmayar ƙungiyar hamas ta shahara a fagen ganin an dawo wa falasinawa haƙoƙinsu ciki har da 'yan gudun hijiran falasinawa da aka raba su da muhallinsu tare da ƙoƙarin ganin an kai ga kafa 'yantacciyar ƙasar falasinu mai cin gashin kai a yankin da aka shata ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa ƙungiyar hamas ta fara gwagwarmaya da makami ne tun kafin shelan ta kanta da sunan hamas kuma sheikh salah shahadatani ya fara kafa ɓangaren yakin da sunan almujahidun alfalastiniyun sannan daga baya aka canza canza sunan zuwa Kata'ibu Izzuddin Kassam wato sunan jagoran bangaren yakin kungiyar jagoran bangaren sojin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hamas Sheikh Salah Shahadata ya yi shahada ne a ranar 23 ga watan Yulin shekara ta 2002 bayan da jirgin saman yakin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila kirar F-16 ya yi lugudan wuta kan yankin garin zirin Gaza lamarin da ya janyo shahadar Falasɗinawa goma sha takwas ciki har da Sheikh Salah shahadata. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. To da haka muka zo ƙarshen dukkan abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin shirinmu na wannan lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu